قال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوزر قسمنا ستين دا هدو نعم أشكين كراتم من موفى إمام مالك رحمه الله أعظم تشباب قصر الصلاة في السفر a babin kasirin sallah a cikin yin kasaru a sallah a cikin tafiya yau ashirin daidai ashirin da uku kenan ko da watan rabi'ul awwal wanda ya daidai da ashirin ga watan uku na shekara ta tara ta miladiya imam malik ya ce babu kasar salati fi safar babin kasar sala wato yin kasaru a cikin sallah yayin da ake halin tafiya a wannan fiɗin ta zarf ce wato a lokacin tafiya wannan hadisin ya dace wato wannan babin ya dace a wannan wuri domin yayin da aka bayani bayanai akan sallah dukkan bayanan da suka mafiya yawan bayanai da suka zo akan sallah da hukuncin sallar mazaunin gida ne to amma yayin da mutum ya zama to yana cikin halin tafiya yanayin sallar yana canzawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yanda sallah take yayin da ake tafiya don haka shi ya sa ya kawo wannan babin matafi ya ke keɓanta da hukunce-hukunce da suka saba ma mazaunin gida daga cikin waɗannan hukunce-hukunce akwai ƙasar sala yin ƙasar a cikin sallah daga cikin waɗannan hukunce-hukunce akwai jam'i tsakanin sallolin da suke suka yi tarayya a lokutansu shine azhar da la'asar da kuma magariba da isha haka zalika a cikin sunonin da abubuwan da ya keɓanta da matafiyi shine cewa zai iya yin nafila yana kan abin hawa duk inda ta fuskanta ba tare da ya fuskanci an alƙibla ba ko ina ya sa gaba yana kan abun hawansa zai iya yin nafila sawa'un abun hawan nan jaki ne ko doki ne ko raƙumi ko keke ko babur ko mota in dai musafir ne shi in ya tabbata akan cewa shi matafiyi ne wannan hukunci ne wanda yake banci matafiyi haka zalika daga cikin hukuncin hukuncen da suka ke bance shi shine an halatta masa shan ruwa a cikin azumi ba dole ne sai yayi azumi ba kamar yadda yake ga kamar yadda aka yi mara lafiya rufsa to shi ma matafi shi ma an yi musu in kuntum marda a faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra haka zalika yin taimama wajen fa'ifa daga cikin malamai waɗansu ma sun ce taimama ba ta halatta ba sai a halin tafiya amma a halin zaman gida ba za a yi taimama ba sai dai lokacin da aka rasa ruwa sai zai da yin taimama saboda tsoro ko saboda tsoron amfani da ruwa ba haka zalika daga cikin hukunce-hukuncen da matafi ya ke ɗanta da shi cewa zai zai iya kafa shaida zai iya sanya kafiri ya zama tushe da sa akan wasiya ya yi ladina amanu kutiba alaykum ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyya hina wasiya wasiyya ithnan dawa adlin minkum a aw ni min ghayrikum wannan ya ke da hukuncin tafiya ne haka zalika daga hukuncin abubuwan da daga cikin abin da yake banci tafiya shine cewar mutum abin da ya kasance yana yi a halin zaman gida a halin tafiya bai sami yin sa ba za a bashi ladan abin da yake a halin zaman gida cikakke tamkar yana mazaunin gida ne waɗannan waɗansu daga cikin hukunce-hukunce ne da suka ke banci matafi wanda yake shari'a musulunci ta kawo domin sauƙaƙa inda shari'a musulunci shari'a ce wadda ta kawo sauƙi ga bayan allah babu tsanantawa babu tsanani da haka kuma mutum yadda aka yanda shari'a ta kawo sauƙi ya karɓi wannan saukin kada ya ce zai tsananta wanda ya ce zai tsananta ma kansa wajen hukunci da addini sai ya kasa sai ya kasa ya zo yana da na sani kuma ya zo ya afka cikin sabawa Allah madaukakin sarki ta inda baya tsammani to a nan za mu ɗauki hukuncin da hukunci na farko shine ƙasar sala rage sallah ga wanda yake matafiya. حدثني يحيى عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن خالد ابن أسيد إمام مالك رويته وانا حديث ابن شهاب ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري daga wani mutum min ali khalid ibn asid mutumin nan daga mutanen gidan khalid ibn asid yake annahu sa'ala abdullahi ibn umar cewa ya tambayi abdullahi dan umar ya aba abdurrahman wannan shine kunyar abdurrahman ibn abdullah ibn umar abu abdurrahman ya aba abdurrahman inna najidu salatal khawfi wa salatal hadari fil qur'an mun samu ambaton salatul khawf sallar tsoro wa salatul hadar da sallar mazaunin gida mazauna gida a cikin alqur'ani wala najidu salatul safar amma mun mu samu sallar tafiya ba a cikin alqur'ani fa qala ibn umar sai ibn umar yace ya ibn akhi ya kai dan dan uwana إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يا أيكم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فمسان كومي فأكون دم كسني فمسان الديني با منا أميي ba ma rubutu ba ma karatu ba san wani shirya ba ba san abin da aka ba mu al'ummomi na annabci kafin mu ba ba san abin da Allah yake so ba san abin da Allah baya so ba fa ma naf'alu kama ra'aynahu abinda kawai mu kadai namu shine abinda muka ga yana yi sai mu shine addini wannan shi ne fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ce sai abinda suka gani a qur'ani ba kawai kamar yadda yan qur'ani mun suke cewa duk abinda babu a cikin alqur'ani ce ba za su yi ba domin a cikin alqur'ani akwai ishara wato abin da yake nufi babu sallar safar kenan ko akwai sallar tsoro ko ba haka ba fa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-sala faltaqum minhum ta'ifatun ma zuwa karshen karshen sura da kuma fa in khiftum farijalan aw rukbana duk wannan kan sallar tsoro ce wa salatul hadar salatul hadar shine yadda sauran dukkan ayoyin da suka zo akan sallah akan salatul hadar to amma salatul safar fa ya ce wato ba mu ganta ba a cikin alkur'ani sannan wani dalilin ma za a iya cewa alkur'ani ya yi nuni a kan sallar tsoro ne da tafiya idan kuka yi tafiya kuma tafiyar ta zama to a akwai tsoro amma aka samu tafiya babu tsoro to alkur'ani bai magana ya yi wani abin nan وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا haka Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ard idan kuke tafiya a bayan kasa wannan shine as-safar kenan ko falaysa alaykum junahun babu laifi a gare ku an taqasuru min as-sala ku yi kasarun sallah ku yi kasarun sallah yaya za ku yi wannan qur'ani bai bayyana ba amma sai aka ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron cewar kafirai za su fitine saboda haka kaga kenan kamar an ce idan kuna tafiya za ku yi kasar amma da sharaɗin ko me sharaɗin tsoro saboda haka sai abubuwan guda biyu sun haɗu kenan tafiya da tsoro to idan aka samu tafiya babu tsoro fa za a yi wannan aya da kuma cewa babu bayani akan wannan ko babu bayani ba za mu ce babu a cikin alkur'ani ba babu dai bayani akan wannan babu bayani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bayyana alkur'ani shine mai bayyana abin da Allah yake nufi shi sai ya bayyana cewa ko an yi tafiya babu tsoro in aka yi tafiya ko da babu tsoro nan ma ana yin kasar abdullahi ibn abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafiya yana yin kasaru a cikin sallar tafiyar da yake tsakanin makka da madina غير آمنين غير آمنين لا نخاف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ركعتين ركعتين ونحن آمنون لا نخاف النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلى مكان مكة المدينة ركع بيبيو ركع بيبيو ba muna cikin ba ma jin tsoro ai muna cikin aminci ba ma jin wani tsoro sun lokacin da annabi san zai wasallam ya tafi hajji a cikin halin tsoro ne dukkan larabawa sun riga sun sallama an gaba da su makka an bude ta fa'id da inda hawazin suke da an gama babu sauran wani wanda yake ba ya sallama ma addinin musulunci ba tare da ya sallama ba ya sallama ba ya sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana cikin aminci a lokacin to wannan hujja ne shi ya sa wato abdullahi dan umar ya ce mu allah ya aiko mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin gaskiya abinda muka ga yana yi shi zai ba mu da wani ne sai abin da wannan yana da misali da dama Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce dangane da matan aure wa wahilla lakum ma wara'a zalika Allah ya an halatta muku abin da yake bayan waɗannan wanda aka ambata amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yace kada a haɗa mace tare da gwagwanta نهى أن تنكه المرأة مع خالتها ولا المرأة مع عمتها النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أورمة تاردة da ‘yar uwar uwanta ko tare da ‘yar uwar ubanta bayan alkur'ani ya yi shiru a kan wannan ma bar cewa ya ma duk abin da yake ba wannan ba an halarta to amma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kafa shari'a kamar yadda alkur'ani yake kafa shari'a yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la alfiyan ahada la alfiyan ahadukum ahadakum شبعان على أريكته يأتيه أمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله yace kada in samu wani daga cikin yana ya ci ya koshi ya ci shingida akan a afiyukunsa ya ci ya koshi ya take cikinsa al'amari ya zo masa daga cikin umarni na wanda ne umarni da shi ko ne hani da shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a mu san wannan abin da ke cikin littafin Allah shi zamu abin da muka samu a cikin littafin abin da yake cikin Qur'ani kawai shi zamu Qur'ani yana cikin Qur'ani shikenan in ku baya cikin Qur'ani ba zamu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala to fitar hankalin ku abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi kamar abinda Allah ya haramta ni. abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi kuma abinda Allah ya haramta shi kuma zamu gani ma gashi Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani wa in tuti'uhu tahtadu in kun ba annabi sallallahu alaihi wasallam za ku shirya saboda haka bin annabi sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar cewa baya buƙatar wata tantama a ce a'a to a tsaya a duba a gani babu dubawa waɗansu suna cewa in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an duba maganar da ya ce tana ta yi daidai da abin da ke cikin qur'ani ko bai daidai da abin da ke cikin qur'ani ba wannan ba su da domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi magana mustaqilla wanda babu wani abu a cikin alqur'ani domin wannan waɗansu wani zai iya cewa to ai alqur'ani yayi maganar kasar yayin da ake cikin tsoro da kuma cikin yayin da ake halin tafiya amma tafiyar in ta zamanto ana cikin tsoro amma in ta zamanto ta aminci ce alqur'ani bai magana akan wannan ba don haka to hujja shine a ce to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi walakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine fahimtar sahabbai fahimtar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ahlul lisan su aka so kan ma kai ko aka ji abun mamaki wanda in ka ba shi in ba da in ba da boko aka rubuta shi ba zai iya karanta fatiha ba da larabci ba zai iya karantawa alif ba ta inda bai sani ba sai da harafin boko zai karanta alkur'ani ballantana ya san menene lugar larabci ballantana ya san nahawunta da sarfinta da ma'aninta da radi'inta da bayaninta da sauran ilimin lugar larabci duk da san waɗannan ba fa wa ya ce a'a ai mu dole mu tsaya mu duba alkur'ani mu ga abinda duk aka ce mana na wani hadisi shi ma sai mu auna shi mu gani ya dace da abinda ya zo a cikin alkur'ani jiya jiyan nan aka kawo labarin wannan shekakkiyar da aka ce ta yi sallar ta yi wa mata a tana ta tana wajen suke kai wa mata sallar juma'a kai wa maza da mata sallar juma'a amina wajen zai hmm, kun karanta abin da wani taro da aka yi ko an kawo kulasar abin da ta yi abin da ta faɗa ta ce a sake karatun nusus na alkur'ani wato duk da aka yi na nusus na alkur'ani fassarar da aka yi da fahimtar da aka ba ta yi ba yanzu ya kamata a sake sabon karatu don a samu sabuwar fahimta da sabuwar fassara kaji fa asali ubanta fada ne ubanta fadan methodist church ne uwarta asalinta uwarta asalin iyayenta musulmi ne amma ita ba san musulunci ba 1970 ah, ta musulunta ta je wai ta karatu ta zama ta samu phd a musulunci a dirasatul islamiyya shine wai har ta gano cewa duk fassarar da ake ma alkur'ani fassarar maza ne ya kamata mata su zo su fitar da tasu fassarar don me za a ce abubuwan da maza suka ka abubuwan da duk yake cikin tafan da ilimin fiqhu da da da aka tun maza ne suka yi ina mata ina fahimtar mata fahimtar mata ita ma a ba ta haƙƙinta kaji sai ka ce sai ka ce cikin wanda suka fahimci alqur'ani kuma aka rubuta abubuwan su da suka yi da fahimtar tasu da ilimin nasu ba babu irin suna na Aisha Aisha radiyallahu anha an tara fi duhunta bal kai masail din da Aisha ta saba masa habbai duk sai da aka tattara wannan ba ibnul jauzi bane ina jin albagawi ne wai daga cikin malamai mutaqaddimi malaman fuqaha malaman fiqh da hadisi sun rubuta akwai wanda ya rubuta ta sunan imam din ya rubuta littafi a kan abubuwan da aka yi saboda haka wani ya zo da awar cewar wai addinin musulunci addini ne wanda yake aka gina shi akan fahimtar maza banda mata hmm. da aka zo aka fitilo mata tambayi aka so ai shikenan tunda dai ku yanzu abin da kuke so shine maza da babu bambanci tsakanin mace da abin da yasa aka yi bambancewa tsakanin mace da namiji saboda fahimtar addinin musulunci a bisa fahimtar malamai maza ne to tunda akwai malamai mata a bude musu fage su ma sai aka ce sai wata mace musu shikenan aikin da haka ne to alkur'ani ya wajabta ma ciyarwa akan maza kuma ya ce ku wajabta ciyarwa akan mata in aka yi aure ba a gida kawai yadda namiji aka ce wajibi ya ciyar to mace ma wajiba a ce ita ma ta ciyar sau da kan an yi rigima kuma sai a san yadda za a yi ita shi ba su da jawabi duk irin wayannan abubuwan wato wayannan fahimtu a shi yasa koyaushe ake cewar a mu dauki addini din nan bisa koyarwar alqur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata a bisa fahimtar magabata da farko kaga dai irin su abdullahi ibn umar ga yadda suka fahimci menene hukuncin idan ka zo ka ga abu yana cikin alkur'ani yi baya cikin alkur'ani amma kuma suna ta tabbatar da shi za a ɗauke shi wannan cewa suna ta ci da alkur'ani ya ce a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muka ga yana yi shi zami sawa'un yana cikin alkur'ani ko baya cikin alkur'ani ya dace da fahimtar mu akan abinda alkur'ani ya faɗa ko bai dace ba domin in ma in ma aka kawo hadisin kace wannan bai dace da alkur'ani ba fahimtar ka ce ta ka fahimtar ce amma mutane wato a yana daga cikin girman kai wato abinda halakar da iblis kenan girman kai girman kai shine Allah ga yake cewa innahu kana zaluman jahula mutum zalimi ne ko mai yawan jahilci yana daga cikin zalincin mutum abinda bai sani ba ya hukunci a kansa a kan cewa ya sani wannan zalunci ne idan ba za ka tsaya ke ka ga yadda malamai suke gyara fahimtar waɗanda ba su fahimta ba to shi wannan kaɗai ya isa ya nuna maka cewa in ka tsammaci cewar ka fahimci aya ko ba ka fahimci hadisi a wata fahimta ka ɗauka wannan fahimta ta ka tamkar nasi. idan ka yi karatu ka tsaya ka karanta ka ga yadda malamai suke fahimta fahimta su ta zamanto gurguwa ko kuma ta zamanto wani ya zo ya bayyana cewa gurguwar fahimta ce inganta fahimta su ya gyara musu to wannan zai sanya su zai tawani ka ɗauka cewa to ai watakila fahimta ta da nake cewa na fahimta har nake cewa wannan ayar ta saba ma hadisi watakila ni ne ban gane ba to amma girman kai shine ke sa mutum ya ɗauka kan cewa ya san komai tana ma in ban da in ban da girman kai Alƙur'an nan da aka saukar da shi da larabci kai baka san larabcin nan ba ba yaren ka bane in ma yaren ka ne yanzu ba a hujja da maganar in yaren ka ne fahimtar ka ta larabcin ba a hujja da kai kanka kana buƙatar a yi maka fassara kwarai da gaske akwai wani akwai akwai akwai wani yaro dan Madina dan kauyawa ma wanda shi kauyawa su ne suke da ainihin asasin larabci dan kauyawa ya iya larabci kuma sosai har waka yake rubutawa da muka zo muna karanta littafin al-furuq na Imam al-Qarafi tare da shi kace shi wannan kaman ba larabci yake magana da abin da yake faɗa ba ba larabci ne kuma sai an masa sharhi al-furuq na Qarafi shi san baya fahimta kuma a lokacin nan duk muna jami'a tare amma sai an masa bayanin sa gashi ba larabci ne tun bayan sahabbayan tabakar sahabbai ya zama tukunta larabci ya so luga tana saboda cakuwa da wanda ba larabawa ba ya zama tucewa a harshen larabcin karfinsa ya rabu saboda haka wanda suke magana da larabci a wannan zamanin ba za a yi hujja da su ba akan cewa asalin larabci ne sahabbai tabakar sahabbai da kuma kibarun tabi'in su ne ake hujja da maganarsu akan cewa wannan asalin magana ta larabci in ya faɗi magana za a ce wannan maganar su hujja ce domin larabcinsu na asali ne a jikin jininsu da tsokar su yake ba abin da ya bata musu yare to akan sa wannan akan wannan larabcin alqur'ani yanzu amma in kai ba ka jin in kai ba ahalin wannan bane ko kai balarabe ne na wannan zamani sai an fassara maka alqur'ani kuma kwajin wata nan a Sheikh Abdulhamid Kishik Allah ya ji kansa a wani lokaci bayan yayin hudu ba sai ya fassara ta da da irin yaran yaran larabcin misra da ya zama wari larabcin na alƙur'ani ba zai fahimta ba <laughs> wani balarabar misra ya wani ya je ya tambaye sa wani cikin ɗalibai wanda suke karatu a azhar ya ce min fadlika ya shek hal tastati'u an tadullani على المكان الذي أشتري fihi ashtari minhu almalabis yace sadaqa Allahu alazim ya ga an larabci fusha sai dauka alqur'ani yace sadaqa Allahu alazim balarabe ne da wannan zamanin amma da yaji an yi larabcin irin na asali na sai to ballantana wanda yake bai san larabcin ba bai karanta ba in fassara alkur'ani zai dauka ya karanta fassara da wadansu turawa ta yi ya karanta fassara alkur'anin da turanci ko da jamananci ko da italiyanci sannan kuma har ya wannan ya ce ya zama to ne har shi ne zai to cewar bisa fahimtarsa zai kore suna ko ya tabbatar da wata wannan yana da muhimmanci yan uwa musulmi mu gane wannan kuma yan kai kula da yawa wanda suke fitunuwa da wannan abubuwan qur'aniyun din duk waɗanda suke da wannan ilimi din ne sabu wato ilimi sabki dama shine muskilar kawarijawa kawarijawa ba su da zurfin ilimi shi yasa da da suka so mu fitowa da irin wannan fahimta ta tsaye daga cikin fahimtun hawa tsaye daga cikin ka'ido tsaye daga cikin usul asalin matabar khawarij shine a imani da ba sa ba da kuma ba sai alkur'ani to da suka bayyana sai sayyidina ali sai ya tura musu abdullahi ibn abbas dan ya musu munakasha da ya musu munakasha ta ilimi ya bayyana musu abin da ba sani ba da yawansu suka dawo da yawansu suka dawo da shi sa ɗin yaushe muke cewar a rike ilimi a rike ilimi mutum ka zama kullum a cikin bincike kake da karatu da ilimi domin lokacin nan ne za ka zama kan cewar Allah zai sauƙaƙe maka hanyar shiga aljanna amma in ko ba haka ba sai ka zama to ribataccen shaidan shaidan yana da hanyoyi bila adadin da zai batar da to maganinsa ilimi ilimi sahihi na alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai wannan hadisin ya yana da muhimmanci kwarai da gaske ga fahimtar sahabbai haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimta imran ibn al-husayn shi ma wata ran da aka zo aka masa irin wannan magana ana magana yana ta magana sai wani ya zo ya ce mu in za a kawo mana alqur'ani ko a kawo mana alqur'ani alqur'ani ko muke so an zan su irin ai masu hargo wannan a cikin majalisi mu alqur'ani ko za a kawo mana sai da muslim ya ce to ai ba ma neman wani abu ba alqur'ani amma zo in tambaye ka a ina ka gani a cikin alqur'ani cewa sallar azhar raka'a hudu ce sallar la'asar raka'a hudu sallar magriba raka'a hudu yace babu shi da zaka iya ya ka aka gane haka da haka da yace ai kai muka ko muka ga kuna yi to mu ma haka azhar muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi da shi wajen zakka da hajji da azumi duk sai ce musu to haka ne don haka ba ma ba wai muna cewa abin nan mu ba za mu ce ba ma san wani abu sai alkur'ani a amma muna son wanda ya fi wanda ya fi mu fahimtar alkur'ani muna son mu ji daga wanda ya fi mu fahimtar alkur'ani shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun mun saukar da wahayi a gare ka alkur'ani domin ka bayyana wa mutane hmm, abinda aka saukar musu daga ubangiji wannan bayanin wa babu me yin sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam to haka sahabbai suka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimci sunna dan haka suka zama to sune jagororin al'umma wajen tsoron Allah wanda bai fahimta su ba ya karkace saboda haka wannan wannan hadifin ya tabbatar da mashru'iyyan al yin kasar sallah wato suna nan sallallahu alaihi wasallam ita ta tabbatar da shi kuma wannan fahimtar na cewar akwai waɗansu kaga waɗansu sai suka fahimci cewa san ba ambaci tafiya a sallar kasaro ba sallar da ake yin da ake tafiya an dai ambaci sallar da ake yi yayin da ake tafiya kuma ake jin tsoro waɗansu kuma sai suka fahimci kan cewa ƙasarun da aka ambata ƙasarun jin tsoro ne kawai babu na tafiya kuma an ce in ana cikin jin tsoro ne kawai za a yi sau kamar yadda zahirin wannan aya ne ya ala ibnu umayya ya zo wajen sayyidina umar ya tambaye shi ta ya amiral mu'minin ya kalla Allah ta'ala ya ce in khiftum an yabtinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron wanda suka kafirta su su fitine ku to yanzu ba ba ma jin wannan tsoron to dan me zamu tasawuf sai ya ce ajibtu mimma ata'ajjabtu minhu ni ma na yi mamakin abu daga abin da kai mamaki sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqatahu a sadaqatahu kamar da Imam Muslim ya rubuta yace sadaka ce da Allah ya sadaka da ita ga bayansa dan kan fa sadaka wato ku yin kasaru din minna ce baiwa ce sadaka da Allah haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta wato ko da ba a cikin tsoro kuke din ba gashi nan yayi muku sauki in kuna cikin halin tafiya ku yi kasar to da haka wannan shine asalin yin wannan asalin mashru'iyyan kasaru ya tabbata da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu malamai da suke cewa bal ya tabbata da alqur'ani ya tabbata da alqur'ani din ma tunda Allah ta'ala cewa yi fa idza ma'anantum fa aqimus salat idan kuka samu nutsuwa suka ce al'ukmi ina abin da ake nufi shine a ƙamtun fi awtanikum in kuka zauna a garuruwan wato kun yi tafiya kun dawo in kuka cikin halin tafiya ku kasu in kuka kun dawo daga cikin tafiya kaga babu da can tsoro babu da can aminci daga tsoro kawai in kun dawo daga cikin halin tafiya fa aqimu sala ai ku tsaye da sallah yadda kuka ba tsaye da ita cikarta so da haka makumin wannan ayar ya tabbatar da kasuru ballantana ma ba ka buƙatar abu ka ce dole sai ka tabbatar da shi da alƙur'ani in ya tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace abin da ya haramta shi tamkar abin da Allah ya haramta ni saboda haka abin da wato shari'iyyancin sa tabbatar a cikin shari'a ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi daidai yake da abin da ya zo daga Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani shi yasa malamai ba sa cewa a'a abin da ya zo daga alkur'ani shine farilla abin da ya zo daga sunna a shine sunna ba farilla ne ba sa faɗan haka ba sa faɗan haka kowanne tabbatar da shi ake yi kamar yadda suka ce alkur'ani ya hana ta hada mata ta hada mace da ƙanwata ko da yadda a cikin aure ta mata biyu ya da kanwa a lokaci ɗaya suna gidanka haka zalika malamai suka ce ba za ka auri mace da gwaggwanta ba hmm? koya kumbanta koya dukwanta hmm? ya kallonta a wajen fulani da ko <laughs> duk ba za ka yi wannan ba tafsir hujja wannan ya tabbata da alkur'ani wannan da sunna ya tabbata dukkanin su hukunci ɗaya ne wannan shine fahimtar sahaba shine fahimtar magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ya suke zuwa ga fuqaha'ul ansar a ummatul fatwa malaman mazahibul arba'a din nan da sauran mazahib abu hanifa malik ash-shafi'i ahmad ibn hanbal da kuma kafin su imam ahli sham sufyan al-auza'i imam ahli kufa sufyan al-thawri imam ahli khurasan abdullah ibn mubarak imam misr al-layth ibn sa'ad imam imam shahm abu al-auza'i da da da da da imam al-yaman abin imam ahalil yaman irin su irin su as-sanani duk waɗannan akan haka sauraka wannan su ne a immatul wayannan su ne a immatul fatwa fahimtar su abu haka shi shine addini kai kanka idan aka jira maka irin waɗannan aka ce ga yanda suke addini kai kuma ga wannan naka can kai kuma waye irin naka addini sai ka ji wanda za a kira za a kira maka sai dai a kira maka wanda wani su abin nan irin su Abdullahi ibn Sabai wanda asalin sa Yahudi ne wanda ya wanda ya kirkiro addinin Shi'a ga irin su ɗan Ibadiyya ko kuma a dawo ma irin su Rashad Khalifa wannan zaman da sauransu ake su ne a imma ɗinka ko kuma a ce irin su Amina Amina wasu ita ma ai ita ma ta zama to limamiya yanzu ai har da mabiya ko kafin ka tashi za ta yi sallar juma'a ba inda ta samu za ta yi sai a coci cocin a pentecostal ba su ne kawai suka ba ta dama ta cocin a new york ba inda suka yi cocin sallah hatta gidan mutan da wani museum a new york da sai sai ma a ba su izini su sallah ta ce a muna jin tsoron a yi mana daban da ki dai wani wajen ke sai a coci zai sallah amma duk da haka tana ganin kan cewa wannan daidai ne kuma saboda dama abinda bakin musulunci suka dauka cewa irin waɗannan mutane masu ratsatsen ra'ayi wanda za a amfani da ra'ayinsu domin a rusa aƙidar musulunci dole ne mu fitar da su a matsayin a'imma to imam ita ma yanzu kwanan za ta yana cewa al'imama amina wa kamar yadda za a ce al'imam malik ibn anas to me zai hana ita mata ai yankin su ma an ce tiye don su maza ne mata mu ma su ma a ba su kuma mimbari a bayyana su ga makaranta hadisi na biyu da na ɗauku sai mai bayani akan hukunce-hukuncen ƙasar sala na'am وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن أروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فردت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة, وزيد في صلاة الحضر وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أقر المغرب, المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات, بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق حديث آه، wannan hadisi na biyu a wannan babi shine hadisin da imam malik ya rawaito daga malam musa salih ibn kaisan al-madani an urwata bin zubair daga urwata bin zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha ummul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tace فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر أم فرلن تسلى ركعة بيبيو في الحضر والسفر أزمن جدا لكم حال تفيا fauƙirar salatu safar sai aka tabbatar da salatu safar akan yadda take sallah raka biyu biyu wa zida fi salatil hadar aka ƙara a cikin sallar zaman gida a hadisi na biyu wannan hadisin ya fi dacewa da babin da zai zo duk da yake yana magana ne domin yana magana ne akan masafar kasuru da kuma jam'i tsakanin sallah da kuma jam'i ta'khir wato yayin da mutum yake cikin halin tafiya shine imam malik ya rawaito daga yahya ibn sa'id annahu qala li salim ibn abdullah cewa ya ce masalim dan abdullah dan umar ma ashadda ma ra'aita abata akhara al-maghrib fi safar wato nawa ne matukar yanda ka ga babanka ya jinkirta sallar magriba a halin tafiya sai ya ce sai salim ya ce gharabat ash-shams wa nahnu bi dhati al-jaysh rana ta faɗi muna dhatul jaysh dhatul jaysh wuri ne wanda yake a wajen marhala burudi guda hudu tsakaninsa da madina fa sallal maghriba bil aqiq ya sallaci sallar maghriba a aqiq hmm. gaskiya na manta inda amma an taba gaya mana inda an taba nuna min inda za ta je shi inda yake insha Allah zan duba a cikin atlas ɗin sira da sunan nabawiyya zai tabbatar da inda yake a yanzu da asalin ko kilomita ne nawa ne tsakaninta da madina kuma wannan ma dama wannan hadisin zai zo ne a cikin karatun mu na nan gaba wanda a nawa ne nisan tafiyar da ya kamata mutum ya yi kafin ya san amma hadisi na farko dangane da hadisin Aisha radiyallahu anha cewa sallah farkon farlanta ta an farlanta ta raka'a biyu ne sallar tafiya da sallar gida to sannan sai aka tabbatar da sallar tafiya a raka'a biyu aka kara a sallar asa. wannan hadisin ta bayyana mana abin da yake a ta faɗa ne da bakin ta to amma da abin da sahabi zai ce an yi wani abu na shari'a to dole ana ba hukuncin cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai tabbatar da farlancin abu daga Allah dan haka baya da sahabi yace an farlanta in ba yana da ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan ya nuna cewa farkon farlanta salloli a daren isra'i an farlanta su ne sallah raka a biyu na tafi ko a halin tafiya ko a halin zaman gida daga baya a wata riwayar an ce bayan an yi hijira zuwa madina sai aka bar sallar tafiya a raka a biyu sallar zaman gida kuma aka ƙara da zama raka to wannan hadithin waɗansu malamai sun kafa hujja da shi akan cewa yin kasar yayin da mutum ya zo tafiya wajibi ne domin shi ne wajibin tafiya furibatis salat an farlanta sallah a biyu da haka in Allah ya farlanta abu bai halatta ka kara ba bai halatta ka rage ba an ce in halin tafiya ne ko halin zaman gida raka a biyu za ka to na halin tafiya sai aka kara ya zama ko biyu na halin tafiya kuma aka bar shi a biyu saboda haka raka a biyu ya zama to dole ne wannan shi ne masabar imam abu hanifa da fuka fuqaha'ul kufa cewa ba za ka yi kasaru ba ai in kana halin tafiya dole ne kai kasaru in ka cika sallah ba ka da sallah sai ka rama amma suna da tafsi tsakanin su yayin da mutum ya cika sallah ne kamar shi dai abu hanifa annu'man rahmatullahi alaihi yana cewa in kai zaman tafiya in kai zaman tafiya to ba sai ka rama domin a wajensa zaman tafiya wajibi ne amma yin tafiya da sallama ba wajibi ne so da kai zaman tafiya ko baka sallama ba ka gama sallah da ka san kai ka a biyu raka a biyu da ka tsara sai zaman tuna fila ne so da kai in je kai zaman tafiya ba za ka raba sallah ba zama da ba ko hali ka shi sauran fuka hawo ku ba sa da wani kauli daban-daban hujjar shine wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka farlanta masa sallah wannan hadisi ya bayyana cewa sallar tafiya raka'a biyu ce eh, wato cewa azma wato azima ce ba rukusa ba hukuncin Allah ne yankakke haka Allah ya farlanta la ba bi halatta ka kara ba bi halatta ka rage to sauran malamai suka ce a imam malik rahmatullahi alaihi yace salat yin kasaro a cikin sallah sunna ce muakkada sunna ce muakkada amma ba wajibi ba ne idan ka yi sallah idan ka cika sallar ka ka aikata makruh dan haka in dai lokacin sallar bai fita ba ka sake ta amma lokacin sallar ya fita lokacin ya riga ya wuce ka rasa ladan ka rasa ladan koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin suna ce mu mu'akkada amma bai ce sallar ka ta ɓaci dole ne wajibi karama ta ba kamar yadda imam abu hanifa ya faɗa imamu shafi a kariban da wannan shi ne kaunin imam ahmad imamu shafi rahmatullahi alaihi ya ce yin sallar kasar da cikawa ko kai karata a biyu ko ka cika wannan dukkan kowane ya haɗa rukusa ce ya kai kana da damar kai wanda ka gada kaga akwai wani tsakanin da imam malik shi ya baka da shi da imam malik yace babu laifi kai a ka cika a in ka cika ka rafa ka aika da amma an kai kasar kuma ka kamu ladan bin suna shi da imam shafi yace duk ɗaya ne kowanne kai duk ɗaya ne kamar azumi ne in kana tafiya cikin halin kamar azumi ne da tafiya ko ka sha ruwa ko ka yi azumi duk ɗaya ne a wajen imam shafi in ka so ka sha ruwa in ka so ka yi azumi an fahimta to hujjar waɗanda suka hujjar su imam malik da hatta ma shi imam shafi wajen cewa kasar ba wajibi ba ne shi ne hadisin da na ambata mana na sayyidina umar cewar sayyidina umar ya ce shi ma da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan yin kasaro alhali ana cikin zaman lafiya ba tare da tsoro ba duk da ana cikin halin tafiya yace sadaka ce da Allah ya muku sadaka da idan ka sadaka sai kaga kenan ya nuna kan cewa ba muhattab bane ba wajibi bane abinda aka ce ruksa ko sadaka da Allah ya muku sa in kun karba tunda an yi umarni ku karba akwai lada hmm? faqbalu ruksatahu karbu ruksarsa to abinda zai zama to ruksa ba zai yi a ce masa wajibi ba sannan kuma suka ce ita kanta fahimtar wannan hadisin da yadda su su hanafiya suka fahimci hadisin da fuka sauran fuqaha'ul kufa da ke tare da su hadithin Aisha wanda muka karanta din nan yanzu ba haka fahimtar take ba bai nuna kan cewar bai halatta a cika sallah an dai ce wannan sallar a yadda aka farlanta salloli haka suke amma ba wai ya nuna kan cewar idan baka idan ka cika sallar ka saba ma in ka cika sallar sallar domin ita aisha kanta ba na ita ta ruwaito hadisi an ruwaito cewar ta yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaso ita ta cika sallah yayi azumi ita ta sha sai ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata san cikin kyauta saboda ka suka ce to tunda Aisha ita ta ruwaito wannan hadisi inda ta fahimci irin fahimtar Hanafiya ita ba za ta cika sallah wanda ya nuna kan cewar kenan a fahimta a hukuncin yin kasuru sunna ce da kamar yadda imam malik ya tafi ba wajibi ba ne kamar yadda imam shafi'i ya tafi a kai sahih ba babu wanda ya taba ruwaitowa cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya ya cika sallah duk a halin tafiya da yake yi kasar ne ba taba ruwaitowa cewa ya yi tafiya ya yi sallah shi wanda wani ya ɗaya daga cikin abin da yake karfafa martabar a al'ahla da cewa wajibi ne musu ci annabi sallallahu alaihi wasallam kan shi da wawa to amma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuni akan wuce sai dai in ya zo bayanin abin da yake wajibi ko babu wata aya da ta nuna kan cewa yin kasar din wajibi ne bal yin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa yin kasar ruku karɓar ruksa ne daga Allah saboda haka ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana ya nuna muhimmancin karɓar wannan rusa cewa akwai lada saboda ya dawwama a cikin yin kasar sai matsala ta ƙarshe dangane da wannan shine to wace duk Allah madaukakin sarki an ce salatu safar sallah a cikin halin tafiya a wace tafiya ce mutum zai yi kasar waɗansu sun ce ba a kasar da sai tafiyar a'a ba tafiya ta halal ba kawai tafiya dole ta zama ta da'a ta mustahabbi ko ta wajibi kamar umra kamar hajji kamar jihadi amma ka tafi ciniki ko ka tafi karatu hmm, ko ka tafi biyan bashi duk babu kasar wa'ana dole ne ta zama to fi sabilillah wani shine ra'ayin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace ba a kasar sai a tafiyar hajji ko tafiyar yaki domin suna tafiyar tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ne a yi kaso waɗansu malamai kuma suka ce imam malik shi ya ce za a yi kasoro a cikin kowace tafiya in ba tafiyar da za a saba ma Allah tafiyar sako in mutum ya tafiya ta sako kamar ya tafiya a in mutum ya tafiya domin zuwa ya yi sata domin ya je ya tare ya fashi da makami dan fashi da makami ne amma kuma yana hamsu salawa har yana har zai zo hukunci to ya mai hukunci na na tafi ne tafi gashi za a tafi aiki za a tafi operation na iya kasaru ka san akwai wasu din da wannan suna da karfin hannun har su fatawa gashi sun san abin da za su je su yi saban Allah ne to imam bali ya ce ba zai kasaru ba saboda tafiyar da yi saban Allah ce don haka ba zai kaso a cikin tafiyar saban Allah ba domin aka yi masa haka kamar an taimaka masa a cikin saba ma Allah madaukakin sirri haka zalika imamu shafi ma ya faɗa imam abu hanifa ya ce za ka yi kasar a cikin kowace irin tafiya in dai tafiya ce ta halal ko ma ta ba ta halal din ba za ka yi kasar ba sai tafiya ce ibada ba amma dalilin cewar kasar ba ya ƙayyade da tafiyar ibada ba tafiyar wajibi ko mustahabbi dalilin sa shine Allah madaukakin sarki ya ambaci ayyuka ya ambaci tafiya domin jihadi tare da tafiya domin neman falalar Allah akan cikin uzurce-uzurcen da suka sanya aka ɗauke wajen cikin sallar dare alima an sai kunu minkum marba وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله kaga aka ambaci wanda suke tafiya a bayan kasa sai neman falalar Allah su ne tijara tafiyar su sunna ce ko mustahabbi ce ko wajiba mu ba halal ce tafiya ce ta halal ko ko in mutum ya tafi China neman abin da za a bashi lada a wannan tafiyar sai dai akan niyyar in yi niyyar cewa wani tafiyar da zai je kasuwanci don ya samu halal da tsare mutuncinsa to wannan sai tafiya ta zama to mustahabi ko sunna amma in kawai ya tafiya ne dan dama wannan aikin sa dama aikin sa ya je zai aiki tafiya ce ta halal ba tafiya ce ta mustahabi ba sannan aka ambaci tafiya ta jihadi saboda ga da aka hada su tare wajen yin ruksa akan yin sallar farilla ya nuna kan cewar su su duk babinsu daya duk tafiyarsu ɗaya daya saboda haka kamar yadda za a yi kasar a wajen tafiya ta jihadi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da ya tafi tafiyarsa na jihadi da ya tafi yakin tabuk hmm, da ya tafi hajji hajji wada da a rufe yana yin kasar wa haka dalika tafiyar da take ba ta da'a ba amma tafiya ce in dai ta halalci ita ma za a yi mata kasar saboda an ambace su tare a cikin alƙur'ani abinda Allah madaukakin sarki ya mayar da su daidai bai kamata ka raba su abinda Allah ya raba su bai kamata ka haɗa su zaman ɗaya ba tunda wa'annan abubuwa wa'annan abubuwa Allah ya hada su tare ya ya mai da su daidai wato shine a a wato a mutum abinda aljam'u bainal matilai ka hada tsakanin abubuwan da suke sun yi kama guda wanda ko ba su kama da guda ba ka raba su kamar da Allah madaukakin sarki ya raba su to abin da yake mafi rinjaye a wannan babin shine masabar imam abu hanifa cewa tafiya kowace iri ce ko tafiyar sako za ka yi kasaru domin ita wannan hukunci ne da yake banta da yin tafiya wanda ya tafiya ko ta sabo ko ba ta sabo ba sunansa musafir idan sunansa musafir zai yi kasaru shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai kasaru ba alhali kuma shi musafir ne ya saba sunna in ya saba sunna sai ya zamanto yana da saban Allah na tafiyar da yi da kuma saban sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda aka gara ma ka rage masa laifuffuka ya zamanto ya samu laifinsa na laifi tafiyarsa ta laifi tana nan amma kuma abin da ya bai bar kasar ba bai saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fuskokin dalilai da dama wanda suka ambata wanda daga cikin wanda suka yi intisari ga wannan kaulin al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri a cikin al-Muhalla ya kawo fuskoki da dama da misalai wanda suke nuna a karfafa mazhabar imam abu hanifa wanda yake daga yana daga cikin lazimin su yana nuna kan cewar mutum ko da tafiyar sabo ne bai halatta a ce za a haramta masa karɓar wannan ruksa ta tafi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma la'alla su hanafiya babban dalilin su a cikin cewar ko da tafiyar ta sabo ce shine cewar in dai mutum matafiyi ne wajibin sa ya sallar kaso da haka kowace irin tafiya ce ko ba ta ɗa'a ba in dai tafiya ce bai halatta ma ya ce ka in ya ƙara raka a biyu kamar ya yi abin da ba a ce masa yayi yi ba kenan wannan su ne mabahitin da suke da alaƙa da wannan babin sauran mabahitin za su zo a karatunmu mai zuwa insha Allah na yaya tsawon tafiyar da mutum zai yi yaushe ne mutum za a ce masa ya yi tafiyar ƙasar ya yi tsawon tafiyar da za a ce ya halatta ya ƙasar ko kowace irin tafiya ce kawo mutum mutum ya tashi daga nan ya tafi kurna asabe daga layubawa ya tafi kurna asabe ya je ya sai ya kasaro ko kuwa akwai iyakacin nisan tafiyar da zai yi kafin a ce ya yi kasaro to shine za mu tashi a babi mai zuwa wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك لا نستغفرك ونتوب sai mu dan ansa tambayoyi kaɗan saboda lokaci ya ja Thank you. a wanda ya salla yana matsa hutu a tare da shi al'asul shine ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yi sallah alhali mutum yana matsayi hutu na ha an yi sallar rajul wa huwa to shine shi shine wanda yake a ko bayan gida ko fitar iska ko bawa to idan wannan matsa hutun ya sanya shi ba zai iya cika wani rukuni ba kamar alal misali ya san in ya tsaya ya karanta fatiha har karshen ta to abinda zai faru zai faru saboda haka ya cewa iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim eh, kafin ya ce iyyaka na'budu kafin ya ce wa na abu zai ce iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim eh, ya cire waɗansu kalmomi na fatiha dan ya wannan to wannan sallar ta haji domin ya yi ya tawaye hukumi ko kuma ya kasa yin ruku'u cikakke ko ya kasa dagowa daga ruku'u yi ruku'u ya kafin ya dago ya sake wa ya sujada tafiya ta yi tafiya abin da zai faru zai faru to in ya ki dagowa in ya tawaye rukuni sallar ta baci malaman zahiriya sun ce ko ba bai tawaye rukuni ba sallar ta baci inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sallah a wani lokaci dan haka duk sallar da yake yi da yake yi a wannan sallar da yake yi saba ma Allah yake da manzon to ba zai yi ba kuma ake na bautar Allah ta hanyar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka da tsayuwarsa da ruku'unsa da sujadarsa da haramun to da sallar ta ba amma yayi wannan sallar ta sallar ta sai ya sake wannan shine matabar zahiriya amma a sahihi abinda jumhur suka tafi akai cewa idan sallar ba za a ce ta ɓaci ba sai dai a ce ya rasa sunnar ya rasa aiwatar da sunna da cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aiki da umarninsa ba don haka sallar ta yi tare da sabon Allah da yi amma ba za a ce ya rama sallar ba har sai idan ya zama dukkan cewa bai cika ta da rukunanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya bayyana ta ba eh idan ya zama wato tsare tsare rai wajibi ne shi kaga an ce idan mutum ya san cewa idan idan ya ki cin mushe zai mutu wajibi ne ya ci mushe saboda haka idan ya zama cewar ya galaba a cikin zatonsa ko ma yana da tabbas a in yana da tabbas ko kuma mafi rinjayen zatonsa cewa idan ya fita sallah ko dai a harbe shi saboda ya ce dokar ta baki ko ko ba za a harbe shi ba bal a kama shi a ɗaure shi ko a ko a dudduke shi da gindin bindiga ko kuma ma a ci masa mutunci ko cin mutunci ne idan za a yi mutum wani yana sauke wajen cin zuwa sallar jama'a sai ya salla a gidansa tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni yayin da ake ruwan sama an kira sallah a ce sallu fi da hari kowa ya salla a gidansa to da dukan ruwan sama da a ci mutuncin mutum ko a ji masa ciwo ko a kashe shi wanne ne ya fi tsanani to shine to sai mutum ya auna wannan shine za a ga ɗauki wannan ya zama to asali sai ka fahimci yadda hukunci ne ah, malam da inda za ka ɗan eh sai an gama kiran sallah sai a ce a rasa waɗansu kuma sun ce in aka ce in aka zo in aka faɗi hayya ala sala in aka ce mai in aka in bayan in yazo wajen hayya ala sala bai ce hayya ala sala ba sai ce sallu bi rihalikum eh zahirin حديث النبي صلى الله عليه وسلم نا أبو سعيد khudri ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وحين يقوم قائم للظهيرة ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس sa'o'i uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana mu sallah a cikin su ko mu bunne gawa wato mamatanmu a cikinsu daga bayan sallar asuba har rana ta fito da bayan sallar eh, da lokacin da daidai tsayawar lokacin wa, da bayan sallar la'asar har rana ta fadi to waɗansu malamai sun ɗauka a cewa yin jana'iza bayan sallar la'asar rufsa ce matsawar rana ba ta zama ke gab da za ta fadi domin abinda aka abinda yake hannun Shi ne a yi taharri a yi kardadan fitowar rana ko faduwarta a ce lokacin za a yi wannan ibada ko ta sallah ko ta binne mutum to amma abin da ya sa aka hana bayan sallar la'asar saboda babu saddu a yi. kan cewar kada a aikata asali halal ne tare da karhanci amma kada garin aikata shi a je a fada lokacin da yake na haramun shi ne a yi jana'iza lokacin da rana take fitowa saboda haka a jinkirtawa har zuwa bayan sallar magariba yana da asali a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aula Thank you. ne wannan magana ce mai tsawo ina ga mun taba yin wannan mun taba magana akan wannan yayin da muke a abwab yani awqatus sala eh, cewa wannan shine ra'ayin Sheikh Islam Ibn miya da Ibn Al-Qayyim kuma an samu daga cikin magabata kamar Hassan al-Basri ra'ayin sa kenan amma jama'irin malamai wanda ke daga cikin su akwai hadda fuqaha wato malaman mazahibul arba'a shine cewa idan mutum ana bin sallah da ya bari da gangan wajibi ne ya rama komai ne komai yawan su kuma komai ne san san shekaru a hujjar shekar islam da suke niyya shi ne kan cewar Allah da kuke sarki ake inda da ta kawo da al'ummi da kitabar da kuta sallah farilla ce da take da lokacin dan haka kuka ka tozar lokacin ka tozar su farilla ba zai yi taba yi wa ka kawo ta inda lokacin ka riga ya wuce da ko ka kawo ta ba kai wannan sannan ba da haka ba da yin da rashin yin ta duk ɗaya ne saboda haka in dai mutum ya yi ba shi da kafara ko sai dai kawai ya kula ta miƙe ta istighfar amma da mantuwa yi to shi wannan ko da mantuwa ma yi da ba za mu ce ya rama ba da lokacin ya sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan lokacin da ta shi lokacin da yake ko yayi bacci ya farka wannan shi ne lokacin da ta an sa masa kafara mai mantuwa ko mai bacci yana da kafara amma wanda ya da gangan sai kusa ya fi karfin a za a sa masa kafara

ne eh, da kiran sallah din da iqama duk ba rukunan ba sa cikin rukunan sallah babu laifi idan sun yi da idan mutum ya bar su ba da gangan ba sun sa a cikin mutum ya bar su da gangan a inda aka ce a yi musamman iqama a shi ne zai zama ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma sallar sa tana cewa. duk wata fuska da ta zo gaba ta saba ma hadisi kenan wannan in ka dauki aka ai ka dauki mafhumul hasr ne wal hasr a a ka dauki mafhumul adad ne wal adad la mafhuma la da aka ce me me illa min salat fuska uku aka ambaci wannan wannan ba zai hana kuma kari kuma wai da kuma karin masu zo a hadisin ibnu majah wanda abi kula ne an faɗa abubuwa waɗanda suke kari a kan wannan kuma sannan in ma haka ne malami wanda in ya mutu ake masa addu'a ce rahimahullah ai duk wanda suka yi masa addu'a sun yi masa addu'a don yayin sa ba kusan cewa ɗaya iri biyu ne akwai ɗana kaso akwai kuma ɗana ruhi yanzu mu nan wajen da muke kanta motsa ai duk yayin imam malik da shi ya gina ilimin namu wanda ka gina ilimin sa ɗa ne sa kake zama saboda kai shi ka gina jikinsa akwai kuma wanda kai ke gina ainihin ruhi shine ilimi saboda haka malamai iyayen dalibansu ba haka idan dalibansu sannan kuma rahimahullah inda ake cewa ilimin mun tafa ubudu albarkacin ilimin ne da ake amfana da shi shi sa ake masa wannan addu'a da rahimahullah saboda haka ma ya tabbata ne shi ayyukansa sun tabbata ta fuska biyu daga cikin wannan hadisi ba ma tsari ne ta fuskar bunuwa ya wato haihuwa da kuma ta fuskar aikin a ilimi wanda shi da ya da ta shi ya idan waliyar duniya da yayi ya inganta a ma asali a akan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kai kuma mai ba da ɗaya ko uba ko wali ko wa ko ko wa ko baffa ya kamata ka amana da kyau kai dan ka san aure ka san inda za ka danka abin nan wanda yake ya san an ya san nauyin da zai dauka don waɗansu suna ganin kanta an ba ya haka ba kamar wato an ba su sadakar matan ne saboda haka yadda ta shiga da sauƙi haka ya shiga da sauƙi amma al'asul ya tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa zawajtu ha bima ma'aka min al-qur'an na aura maka ita saboda abin da kake da shi na al-qur'an ya haɗa sallah ya cika sallah wato sai ka tabbatar ka tabbatar sai kawo ruwaya dan ruwayar kawai da ake faɗa wanda ke kuma mun karace hadisin Aisha a cikin sunan Darul Qutni cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya fakana fakana yaqsuru as-salah wa yutim wa yasum wa yufṭir akwai hadisin Aisha da wannan wanda har har a dar kudin yace isnaduhu sahih amma hadisi ne sha hadisi ne munkar malamai sun yi inkarin wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya ya kasance yana yin sallah ya cika ya sha azumi ya ya azumi ya sha an ce an batan cewa a a yutimmu salat a yaqsuru salat wa yutim wa yutim wannan munkar da inganta da inganta ba da wasu ba ya ba ba hadisi da nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sallah a cikin sallar tafiya sura ta tabbatar mana wannan riwaya cewa ya cika bal abinda aka ce abin abinda aka ce da hadisi wata kila ko hadisin Umar da yace salatul idaini rak'ata salatul fitr rak'ata salatul adha rak'ata wa salatul fitr rak'ata wa salatul jum'ati rak'ata وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر yace sallar idi raka a juji sallar idi babba raka a juji sallar idi karama raka a juji sallar juma'a raka a juji sallar tafiya raka a juji cikakku ba tare da kasaru ba shi baya ce bai karma a rinka cewa kasar yake shawo sun a a a sunnatu ko kuma ya ce wannan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka an kirawo sallah biyu nan ta tafiya tamam ba kasaru cikakku ma'ana dan kada ka dauka an aka ce an yi kasaru kamar ka tawaye sallar to ba tawaye ta kai ba cikakku ne zaka a biyu na Thank you. sun suke ganin ba za a rana ba eh amma sauran malaman al'umma ba baki ɗaya suna ganin wajibi ne a rama tunda an ce mai mantuwa ya rama mun babu aula wanda ya danganta na a an yawon wannan bisa jahilci ce gurguwar fahimta kamar kamar gurguwar fatawa ce eh, in ba kamar wanda ake mafatawa ne ba ta zama to mai rauni ba zai rama ba amma dai gaba kai ya sake eh, gaba kai ya sake na'am na'am oh a'a idan yana jin tsoron fitar lokacin sallah yana cikin mota ba yadda za a yi tsaya to wannan akwai sabani amma abin da yake shine mafi rinjaye mutum ya sallah a kowane hali ko da alwala ko babu alwala kada lokacin sallah ya fita bai yi sallah ba saboda Allah ta'ala ya ce fattakullaha mastafa'tu ji tsoron Allah gurgudan iko idan kun sa idan ya sami iko an fito yayi alwala ne in ba sami iko ba an tsaya yana da alwalarsa ya sallah in ba ba sami wannan ba ya da halin ya taimama ya taimama amma in kama a ce bisa asali ya san kan cewa irin wannan takan faru yadda zai zama tukan cewa idan ya tafi aka shiga cikin mota ba sa tsayawa kuma lokacin sallah zai iya fita ya yi alwala a wani sata kira zama yana da guzurin turbaya da zai tafi da ita sai ya taimama ya rage domin yana da cikin fata kullaha masu bata ya yi taimama da turbaya kan sannan ya yi sallah yana zama a kan sifin musa babu wannan shine abin da zai iya yi la yukallifu Allahu nafsan illa musa. misali kawai mutum sai ya kama tafiya kamar yadda mu gani ba wato kasaru hukunci da yake da rafiya da tafiya tafiya ba a tafiya da niyya ce ai zan tafi kaduna kana zaune a gida tafiya da aiki take tabbata yayin da ka kama hanya shi yasa imam maliki ke cewa mutum zai fara kasaro in ya bar gidajen garin su shine zaka zamanto matafiyi sosai ka kama halin tafiya amma kana zaune a gida zan yi tafiya duk da kayi azama ka tara kayanka baka zamanto matafiyi ba wannan shine abin da jama'irin malamai suka faɗa kuma shine mafi inganci duk da yake akwai daga cikin sahabbai wanda suka saba suke fara kasaro daga kofar gidajen su amma al'aula tunda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi lokacin da zai tafi hajjatul wada yayi sallah a zahar raka'a hudu a madina sannan yaje dul hulaifa ya raka'a kaga tunda ya ce zai tafiya da zai da zai cika da sai inda ana kasaru kan a cikin gari da sai ya kasaru sa a madina a da a can sake a hulaifa amma sai ya cika sallah sai da je hulaifa ya fara kasaru saboda sai ka fara tafiya ka bar gidajen garin kamar nan in ka wuce rawun din nan in kai wuce innan na bypass ai aikatan kadin faru da gaske kake ka juna zaka tafi ko yawa babu ko tantama a cikin nan a aikace to shi ke to daga nan sai ka fara kasar duk za mu zo wannan matsaloli za mu zo wannan matsala a cikin karatunmu na gaba Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora Allah ya fahimtar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ya fahimtar da mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarta Allah ya jibinci al'amuran dukkan musulmi Allah ya yi mana tsanin da muke ciki Allah ya kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu wannan barazanar zaman lafiya da ake samu na wato barayi da suke a ta'addanci a cikin garuruwanmu Allah ya mana maganinsu Allah ya ba mu aminci da lafiya da zaman lafiya ya inganta imaninmu ya ba mu sanya mu a cikin masu jin maganar Allah masu aiki da ita اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين